Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai nazari ne kan matsalar hauhawar farashin kayayyaki da Amurka take fuskanta a baya-bayan nan. Kama daga abin da ya shafi farashin litar man fetur zuwa na kayayyakin masarufi da sauran ababen more rayuwa. da kuma irin matakan da hukumomi ke ɗauka don yayyafawa matsalar ruwan sanyi yayin da 'yan adawa ke caccakar kamun ludayin biden yau batun da shirin zai mai da hankali a kan kenan sunana mahmud lalo madalla yayin da amurkawa ke fuskantar matsalar hawara farashin kayayyakin ababen more rayuwa da suka hada hadda kayan masarufi da man fetur shugaban ƙasar Joe Biden ya ɗora mafi akasarin laifin akan shugaban Rasha Vladimir Putin, wanda mamayar da yawa Ukraine ta sa farashin makamashi ya cilla sama a duniya. Amurkawa da dama dai ba sa buƙatar su zama ƙwararru a fannin tattalin arziki domin fahimtar wannan matsala ta hauhawar farashin kayayyaki, domin abubuwa ne da suke karo da su a harkokinsu na yau da kullum. wannan batu dai zai zamanto muhimmi a tsakanin amurkawa yayin da aka doshi zaben tsakiyar wa'adi da za a yi a watan nuwamba ko da yake biden ya ce jam'iyyarsa ta democrat na da wani shiri mai inganci da zai rage matsalar ta hawara farashin kayayyaki wacce ta karu da kashi 8.5 uh, Biden ya ce uh, ina so kowanne ba Amurka ya kwanda sanin cewa na ɗauki wannan batu da matukar muhimmanci. domin shi ne batun da na sa a gaba. Shugaban Amurka ya ambato batutuwan tattalin arziki a wasu muhimman jihohi da suka hada da North Carolina, Ohio, Iowa, Alabama da kuma jihar Oregon, wacce tamkar gida ce ga 'yan Democrat. Binciken jin ra'ayin jama'a da aka gudanar a kwanan nan ya nuna cewa kashi 40 cikin 100 na Amurkawa sun yi na'am da tsare-tsaren Biden kan tattalin arziki. sai dai abokanan hamayya bangaren republican sun nuna rashin gamsuwarsu sanata rick scott ɗan jam'iyyar ta republican ne a majalisar dattawan amurka he doesn't do anything other than attack uh, republicans ya ce ba abin da Biden yake illa ya cikar 'yan Republican idan akwai wani mataki da ya kamata ya ɗauka kan wannan tsadar rayuwa da ake fama da ita bai wuce ya yi murabus ba kowane wata sai ka ga karuwar hauhawar farashin kayayyaki. To Biden dai bai bar wannan cicika ta Sanata Scott ta tafi haka kurun ba, domin ya sanar da wasu tsare-tsare da ya ce za su taimaka. Misali rage farashin da Amurka yake biya na intanet, buɗe taskar da ake adana mai da sauransu. Senator Rick Scott, Wisconsin, a member of the Senate Republican leadership, laid it all out. Biden ya ce Sanata Rick Scott, mamba a Majalisar Dattawa daga bangaren Republican, ya zayyana waɗannan batutuwa ne da ke nuna tsabar ajandar maga, wato taken nan na tsohon shugaba Trump. Shirinsu ne su kara kudaden haraji a kan Amurkawa miliyan 75, waɗanda kashi sama da 95 ɗinsu suke samun ƙasa da dala dubu ɗari a shekara a matsayin kudaden shiga su. akalla kowane gida zai ga karin harajin dala 1,500 ni a nawa ganin sun yi wa abin mummunar fahimta To da gwamnatin Amurka ta White House ta ɗora alhakin matsalar ta hauhawar farashin kayayyaki akan annobar COVID da kuma shugaban Rasha Vladimir Putin, wanda mamai da ya yi wa Ukraine ta shafi farashin mai da hatsi. masu sharhi irin su Bill Gunston na cibiyar nazari ta Brookings Institute da ke nan Amurka na ganin kamar Biden ba shi da isasshen lokacin da zai samar da sauyi kafin zaɓen rabin wa'adi. Ya ce sauyin tsare-tsare shi ne zai iya tasiri nan da wani lokaci, amma abin tambaya a nan shi ne shin za su ɗauki matakan ne a tsakanin yanzu zuwa zaɓen rabin wa'adi? sai shugaba Biden ya yi matuƙar sa'a ya iya sauya akalai yadda al'amura ke gudana. Ƙwararru har ila a fannin tattalin arziki na cewa hauhawar farashin kayayyaki a Amurka na yin tasiri akan tattalin arzikin duniya. A ranar Talata, ƙungiyar ƙwadago ta duniya ta ce matsalar hauhawar farashin kayayyaki a duniya ta kai kashi tara da digo biyu a watan Maris ɗin bana, abin da ya ninninka kashi uku da digo bakwai da aka gani a watan Maris ɗin bara. Desmond Lachman mai sharhi ne daga cibiyar American Enterprise Institute. Ya ce wannan matsalar hauhawar farashin kayayyakin za ta iya zama kamar shara fage ce ga fadawar kasashen G7 cikin kangin da tattalin arziki. Wannan tamkar wani abu ne da za a iya cewa an ɗauki hanya. Wannan kuma ƙalubale ne ga tattalin arzikin duniya. not good for the whole of the Yanzu dai batun ya rage ga Amurkawa ne da za su kada kuri'a a zaben na rabin wa'adi, inda za a zaɓi 'yan majalisar wakilai 435 da kuma kashi ɗaya cikin uku na kujerun majalisar dattawa, sai zaɓukan ƙananan hukumomi da za a yi a jihohi 39. masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a wannan mako sai kuma wata juma'ar idan Allah ya kai mu yanzu a madadin anita powell da ta hada ainihin rahoton sai julie leathers gershon da ta hada shirin ni mahmud lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya